الكوفية نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما رد مكتاب هدوء بيدي وانا لوغتي من البركة إن شاء الله don gabatar da tafsirin ƙur'ani a wannan wata na ramadana bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma sha takwas ga watan ramadan hijira shekara ta 1441 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai ya taimaka mana wajen fassara ƙur'ani daidai ya taimake mu wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu a gidan aljanna Allah ya sa mu a bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karban kyawawan addu'o'insu da ayyukansu na kwarai ya sa mu a cikin bayin da a ƙarshen wata Ramadana za mu shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya gafarta musu gaba ɗaya fitina da muke ciki da annoba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshenta waɗanda suka yi ta rasuwa a cikin musamman dattawa da ake samu ko ita ne ko wani abu mai kama da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu da ita ko da wata cuta Allah ta'ala ya ba su waraka waɗanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya sa ita da duk wata annoba su zama rahama ne gare mu ba azaba ba gabanin fara karatu kaman kullum za mu fara da duba abin da ya sauwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina roƙon Allah ya tabbatar wa mahaifan malam da na alaran dukkan falala da alkhairan da Allah ya ambata a ƙur'ani to amin ya hayu ya kayyum muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam menene matsayin mai azumi yayi kaho ko kuma a ɗauki jininsa don gwabi ko kuma ya ba da gudumawar jini ga wani wanda yake bukata to wannan tambayoyi ne guda uku ina ga a cikin guda ɗaya matsala ta yin kaho na karya azumi ko baya karya azumi matsala ce khilafiya da malamai sun kara wa juna ilimi a kai wasu suna ga wasu bangarorin hadisai din an soke so suna ga a soke ba amma magana ta fi rinjayarwa kuma zuciya ta fi nutsuwa da ita dogaro da hadisi riwaya na imamu abu dawud da rahimahullah da ke cikin sahihu abi dawud hadisi na da 2074 a cewa yin kaho yana iya bata azumi shine aftar alhajimu wal mahjum wato aftar hajimu wanda yayi kaho wa wani azumin sa ya baci saboda zuka da ake yi wal mahjum da wanda aka masa kaho shi ma azumin sa ya baci so ala ayi halin malaman da suke ga cewa kaho na ɓata azumi wannan hadisi da sauran hadisai ne madogararsu kuma su rike ta kai sai sai yin halitta ya ce yana bata azumi amma akwai malaman da suke ganin hukunci ne mansuhi wanda kenan an soke shi so wannan matsala ce babba ta tsakanin malamai amma cewa a rama azumi din ya fi nutsuwa a zuciya kuma ya fi cire mutum daga cikin hali na damuwa ko abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala alam sai tambayar taka ta biyu kuma shine eh, yin kaho ko kuma a ɗauki jininsa don gwadi ɗaukan jini don gwadi wannan baya ɓata azumi in ka duba cikin fatawa arkanin islam na sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alaihi namba na 478 yi magana mai tsawo a kan cewa akhdhu dam litahlil don ayi bincike a kai wannan baya ba ta azumi mai dalili saboda ɗan kaɗan ake ɗauka ba a kwatanta shi da jinin da aka cire na kaho shi kawai ɗan sirinji za a saka a ɗauka a ce da ayi tested to da haka idan mai azumi yana azumi kuma adadin jinin da za a ɗauka bai kai ya kare azuminsa ba sai aka ɗauki jini don aje a yi test a duba mai ke damunsa a magana mafi inganci na ahadul ilmi wannan shi baya bata azumi don jini ne dan kada sai wallahu ta'ala alam na uku kuma shine ko kuma ya ba da gudumawan jininsa a cikin wannan littafi na fatawa arkanin islam shafi na 478 ɗin ibn usaimin rahmatullahi alayhi ya amsa wannan fatawa na bada gudumawar jini ya ce a fahimtar da yake yi da ita shine gudumawar jini da ake ɗiba shi ma yana iya bata azumi amma a babin kiyasi me dalili ya ce saboda adadin jinin da ake ɗiba ya fi kama da mai yin kaho to idan a kaho an ce aftaral hajimu wal mahajum a hadisi na 2074 a sahihu abi ya ce to wanda aka ɗauki jininsa da yawa don a kara wani abu a ɗauki leda guda wani lita ɗaya wani lita biyu wani abin da ya kama da haka ya ce kwantitin jinin adadinsa ya wuce wanda ake ɗauka don yin gwaji so sai kiyasi da wacce matsala ya ce shi wani na iya bata azumi a wasu ɓangaren fankaganci abu ya bata azumi ba wai ana yi ne don a wahalar da kai ba a shari'a tana yi don ta kare lafiyar ka ne yanzu kaddara yau mutum kaho jini ya fita a jikinsa da ya kai lita biyu ko uku ko hudu ko biyar sai aka ce ci gaba da yin azumin wani sai azumin ya galabaitar da shi har ya iya kaiwa ga rasa rayuwarsa ko wani abin da kamar da haka bai sani ba so dai shari'a ta kare ransa shi sa aka ce aftaral hajimu wal mahjum din kaga mai dalili wanda aka masa dan menene shi don a kare ransa ne so da aka ce daukan jini ko ba da gudunmawar jini an cire lita biyu lita uku ko abin da ya kama da haka a jikin wani za a kara wani in ka duba adadin jinin yana bukatar wanda aka dauki nasa ya samu kulawa ta musamman a lokacin da gaggawa na abin da zai ci da abun da zai sha da dan baccin da zai samu saboda daukan jini yana bukatar mutum ya yi ainihin kamar jinyar kansa musamman idan jinin iya da yawa to don hikimar kare rayuwarka da tawa shi yasa shari'a wannan bangaren sai ta ce wannan azumi mai babu shi don me na'am don a kula da kai kuma kai maka kula da kanka za ka dauki masu mutum kaho bukata ta kama ta gagga saboda kaho magani ne a sunna ko kuma gudumawar jini ya kama an rasa wanda zai bayar shi ya je bayar to yana iya ajiye azumin sa take ya ci abinci ya sha abin sha bayan wucewar ramadana kuma zai rama wannan azumin shi ba a yabe masa ba wani azumi zai rama amma kuma ya duba girman gudumawar da ya bayar na kokarin saving rayuwar wani kubutar da rayuwar wani daga halaka idan Allah ta'ala aiki da jinin ka konawa ya rayar da wani albarka sab a sanadin wannan jinin ai ni'ima ce bai girma ga mutum don haka kula ga wannan a magana mafi inganci in mutum ya ba da jininsa zai rama azuminsa guda ɗaya kuma muna fatan Allah ta'ala ya karbi aikin a matsayin ibada na wanda ya rayar da al'umma gaba ɗayanta wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam alaikum rahmatullah Allah ya ji kan iyayen malam amin tambaya ta kamar haka ina neman aure ne mun je tambaya an ce an bani na ba da kudin na gani ina so da sauran kayayyaki da kyaututtuka da ake yi na wacce aka baka kawai kwatsam daga baya sai na ji ai ita matar ma an aurar da ita ga wani menene matsayin wannan abun da aka karba daga gare ni to na tausaya maka kuma na jajanta maka saboda al'amari ne mai wahalan sha'ani mutum ya yi wannan hidima don auren mace kuma a zo a ce daga bayan an aurar da ita matsayin wannan na farko a shari'a idan har tana son ka kana son ta akwai yarjejeniya a magana mafi inganci na malamai abin da aka yi bai halatta ban an tsananta a ce haramun ne saboda akwai hadisi riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alaihi da yake cewa la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib aw ya'dina la wannan hadisi iya cikin al-jami' as-sahih al-musnad min hadisi rasulillah wa wa ayyamihi wanda aka fi sani da sahihul bukhari hadisi na 4746 annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya la yakhutubu ahadukum kada ɗayan ku ya taɓa neman aure ala khitibati akhihi akan neman dan uwansa idan an ba wani fadishin izini ya fara zance da wata ko za su fahimci juna matukar an amince da shi an ce an yi kuma yayi magana da ita ya zama kuma ta amince da shi in budurwa ce ko da ce na'am yayi ko kuma a ce kina so ta dan sun kuyar da <laughs> ta ki magana game da sunna ta faɗa an tasko in aka ce kina so sai ta yi shiru to ita mace idan ta yi shiru in budurwa ce to endorsement ne shine ta yi endorsing abun saboda a ka'ida da tarbiyyar musulunci ana bukatar mace ta zama mai tsananin kunya musamman budurwa ana so a ganta da kunya sosai shi yasa wajibi ne a kula da tarbiyyar ƴaƴa mata duk abin da zai rage musu kunya ayi avoiding ɗinsa Allah ta'ala ya kare mu daga fitina na technological advancement satellite stations da kuma waɗannan new media platforms don Allah ta'ala ya kare mu daga su saboda sun kai makura wajen wahalar da iyaye wajen tarbiyya a yanzu sun kai makura al'amura ne da suke da alkhairi da yawa a ciki suke kuma da sharri da yawa tsarin su shine kaman takwabi ne da yake da baki biyu ko ai aiki da shi wajen alheri ko ai aiki da shi wajen sharri hannu ne wani zai rubuta alheri wani zai rubuta sharri wani zai iya aiki da hannunsa ya kare rai wani kuma zai aiki da hannunsa ya halakar da rai da babu dalili so da haka waɗannan al'amura ne da ci gaba ne ni'imomi ne na al'umma amma in ba a yi sa'a ba to waɗannan abubuwa na new media platforms suna wahalar da iyaye a tarbiyya Allah ta'ala ya ba mu saukin aiki da su ɗin a hanyar da Allah din yake so ya kuma sauwake mana tarbiyya ɗin, kuma ya wuce mana gaba wajen tarbiyyar 'ya'yanmu yadda addini ya dace al'amura ne da suke da muhimmanci suna taimakawa wajen sadar da zumunci wajen neman ilimi wajen waka nasihu yanzu ba da su muke nasiha ba yawanci online mutane dubbai nawa ke karuwa da shi ba za su yi rubu ba to shi matsalar dama shine ba za ka ci abin sharri ba ne saboda zaman alheri ko shari'a ta allaka da a hannun wa yake in ya shiga hannun mutumin kirki da zai ga zama alheri in ya shiga hannun mutumin banza sai ya zama sharri in ya shiga hannun waɗanda ba su da ƙanana ba su da hankali to kuma sai an sa ido sosai wajen kula da me suke yi dan me don a kare mutuncinsu da addininsu da kuma kunyarsu so da a ka'ida aka masa izini ya fara neman mace la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi kada ɗayan ku yi neman akan neman ɗan’uwansa uwansa to a wannan halin aka ce ya nema sai ta karkata gare shi to wani ya zo shi ya ce yana so ya bata tsakani malamai da sun tafi akan wannan kai tsaye haramun ne Shi ne fahimta ta imamu shafi'i rahmatullahi alai ita ce fahimta ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai shafi'iyya da hanbaliya akan haka suke abinda kawai imamu shafi'i rahimahullah ya kara da kuma wasu ɗalibai na imamu ahmad shine cewa rahimahumullah idan har ya zama mutumin da ya aka masa izinin sai ya bayyana gare ka cewa mutumin kuma mutumin banza ne maybe iyayen ba su sani ba ko daga baya bayyana ga iyayen mutumin banza ne to a wannan hali ya halatta a ba wannan dama izinin ya shigo in fa za a dage a tsaye da na farkon a ce na juye ya shigo to wannan kuma shi ya fi dacewa don kada a kawo mai a kawo wani mummunan saɓani zai raba hankalin wacce ake nema biyu da ce in wani ba ni ƙarshe sai a tsaye da shi sai a ba wani dama ya shigo karshen hadisin sai ce ko kuma idan ya yi izini ya halatta idan yana nema sai wani ya zo ce kai a gaskiya injiniya musa injiniya ishaq wane wane ko ustazu ibrahim misali ko dr ɗanladi ko dr musab ko wane na ga wacce da kake so amma dai gaskiya hankalin ka ya kwanta da ita sai ka fada kaya ba hankalinta sai sai ba damuwa in kana so ka zo mu gwada nema tare mana saboda kenan shi ya shirya sai ya ba ka izini to a nan sai hadisin ya ce sai dai in ya ba da izini da wannan malamai suka ce in shi ya ba ka izini wanda ya fara neman ya ce ka zo ku gwada tare to a nan shari'a ta amince cewa sai ka je ku gwada idan kai kana so kuma kai kara ka ce a no ba bukata tunda kana ciki ai na nutsu da kai kuma na tabbatar da cewa kai din ma mutumin kirki ne kuma akwai alkhairi sai ka hakura kai ma'anan kayi kara kamar yadda shi yayi kara amma kara ta fa ta girma dan namiji in ya gani yana so ya ce ma zo ka gwada wani yana ɗauka abun kamar yaki ne so mai hakurin da zai ce zo ka gwada ai juriyar sa ta kai kuma ina ga ya shirya maybe yana ga cikin sauki ba za ka iya kasa shi ba to idan ya fahimci haka sai ce ka zo ta gwada amma an ka samu wani wanda yake aran ma kafe zo ya gwada kuma yana da karatun ƙur'ani ya iya kira'o'i ya iya riwayoyi yana da sauti ko ka samu wani gogagge a harkar karatun zamani ko wani gogagge ɗan kasuwa da yake bin Allah to aka yi wasa kuma sai je da wata ni'ima da kaji zaka sai ya sa kuma kai ka zama abin tausayi <laughs> to a ka'ida gaskiyar magana hakan baya halatta cikin magana mafi inganci in dai har kai mutumin kirki ne ita mutumiyar kirki ne kun yadda da juna a sai ya zo ya nema ba tare da an gaya ba har aurar da shi wannan an saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayin suna da dattaku abubuwan da ka kai na kudi na gani ina so akwati daga hada ka kai na kaya ba sai kai magana ba ya su dauko su da maka da shi saboda kada su yi kuskure biyu kuskuren farko raba abin da Allah ta'ala ya kulla kuskure na biyu kuma cin ka da ka bayar wanda ka bayar ne ba kyauta ba a babin an riga an baka ne sai kai aiki da al'adun da ake yi da su wanda shari'a bata haramta ba kai wasu abubuwa na alheri don me don a matsayin daga cikin abubuwa na al'ada da ake gabanin aure yin abubuwa na al'ada gabanin aure kamar yadda ramada ba laifi ba ne laifin shine mu mai da su farilla ko wajibi ko sharadi ko rukuni da rashin yin su zai kawo matsala ko ma aka yi su ba yadda ake so ba a ce yarwa ta gaza kuma sai zama abin magana to shine laifin amma kyautatawa babu laifi a kai mafhum tayyib insha Allah ta'ala za mu sace yau darasi na goma sha takwas a cikin suratul a watan ramadan hijira ɗaya kuma a cikin suratul bakara aya ta nawa haramma za mu tashi akan aya ta 234 aya da ke magana akan takaba kenan ko na'am bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن تواعدوهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والذين ولند يتوفون minkum ake ɗaukar rayukansu a cikinku wa ya zaruna suke barin azwajan matansu da aure ya tarabbasna suna zama su yi dako su jira bi an fusihinna da kawunansu arba'ata ashurin wata hudu wa ashara da kwanaki goma fa'iza ajala hunna, idan kuma suka kai zuwa ga ajalinsu na karewan su kenan ta taƙaba fala junaha alaikum babu laifi a kan ku ku waɗanda kuke waliyansu fi ma na cikin abin da suka aikata fi hinna cikin kawunan su bil ma'arufi da kyautatawa wallahu Allah bima ta'amaluna bisa ga abin da kuke kaikatawa khabirun mai cikakken ilimi ne da sirrin ayyukan ku kuma mai bada labari akan ilimin wannan aya ita ce kusan kololuwar aya da ke magana akan iddatul wafat wato idda ta rasuwa da mata ke yi wannan aya ta cikin suratul baqara ta 234 ita ce kusan ginshikin karantar da mata idda mata na da aure Allah ta'ala ya kaddara mijinta ya rasu so idan mijin ya rasu za ta yi zaban wata hudu da kwana goma a mafiya yawan halaye tana masa idda na'am wannan kuma shine a hausa muke cewa bisa ga da sai a ce tana takaba in an ce tana takaba shine mijin ya rasu tana zaman wani zama na me na dakun kwanaki na ibada da take yi na keɓe kanta da bin wasu irin ladubba da hukunce-hukunce na tsawon lokaci da Allah subhanahu ta'ala ya umurce ta da yi ko ya kaddara za ta iya yi mafhum tayyib da ne ake cewa iddatul wafat wato idda ta rasuwa waccan kuma na aure sai a ce iddatul talaq idda na shika a musulunci dukkanin sunan su idda ne amma a hausance ba mu suka kira da cewa iddan ta kaba bai wancan ta kawai ta gaba take yi amma a ka'ida da shikan aure da rasuwar miji wannan zaman dukkaninsa idda ne abin da yake ishara ga shine wasu kwanaki ne da ake irgawa ko wani jini ne da ake irgawa ko wani sharadi ne da ake daku ake irga ake bibiyar sa dan ya tabbata to sai a ce idda mafhum tayyib da ta in muka duba qur'ani makaranta ne mu duba yadda ake ta shiga da mu a shiga cikin matsala ta aure a fita a shiga cikin matsalan shika a fita a shiga cikin matsalan auren mushirika a fita a gangaro magana akan shayarwa a fita a zo magana akan yayan da da ake shayarwa a kammala ana kammala shayarwa ko sai aka zo maganan rasuwar mai gida ka duba yadda Qur'ani ya dauka ai yayi aure har ya haihu har ya shayar da 'ya'yan bayan nan Allah ya kaddara wasu sun girma watakila wasu tafi jami'a wasu zama manyan yan kasuwa wasu aran momi wasu ma in Allah ya gada dama sai ya kai har jikokin sa ya gani wannan hikima na jerin gwanan ya nuna mana rayuwar akwai karshe ne dole akwai karshen ta za ka yi duk burin dan adam ka girma ka sun rene ka ka yi karatu ko ka yi kasuwa ko kuma ka koyi sana'a har ka zo ka yi aure sai ka zo ka haihu to kuma me kake jira shi kenan kake jira duk wani abin da dan adam yake bukata ya ci a rayuwa duk wani abin da ya yake kana son ganin jikokinka jikokin 'ya'yanka, wannan wani abu ne na buri amma cikar kamala na a baka hanzari a rayuwa ai kai ka aura ka haihu ƴaƴan sun girma wasu sun kai su aure ko sun yi sai rayuwa an riga an yi ta mafhum tayi wannan aya na tunatar da mu kuma al'amarin mutuwa ka haihu kun shayar an yaye to kuma fa akwai rasuwa ana iya yi Shi ne idan ka tuna jin daɗin duniya kuma sai ka tuna akwai wani abin da zai bijiro ya yanke in kuma ka tuna wahalar duniya sai ka tuna akwai mutuwa in ta zo kuma shi na wahalar ta kare na duniya wallazi na waɗanda yuta wa fauna kalmar yuta wa fauna shi ne ba hauki ke cewa yi wa fati to ya yi wa fati daga wannan ne an ce wane yayi wa fati shi ne ya rasu a wajen bahaushe a wajen balarabe mata fulanun babu izgili a cikin wane ya mutu Mai mayyitun matacce ne ba su da izgili saboda hatta annabawa a qur'anin ta ana jingina musu wannan amma idan ka duba a ladabin bahaushe ba a cika san jingina wane ya mutu ba idan ana masa tsammanin rahama sai dai a ce wane ya rasu shi yasa idan muna yare mu rika kiyaye ladubban yaran yana da takaici daga je wani ya ce maka ai malam malam Musa ya mutu a wajen a ka'idan ba haushe hakan bai dace a yi ba an fi jingina kalmar ya rasu saboda me saboda tsammanin rahama da ake masa amma a wajen balarabe ba laifi ba ne in ka duba kuma lafazin ƙur'ani duka ya kawo waɗannan amma kullum yare idan kana magana da shi to ka kiyaye irin ladubbansa shi zai sa a fahimce ka yanzu balarabe ya ce maka fulani wa bunu sabil dan hanya ne kana faɗa kowa san me amma in ka samu bahaushe kace wani dan hanya ne in ba mutumin da ya san addini ba ya gane dan hanya saboda hanya ta haife shi komai saboda saboda kaga ba yarensa bane shi yasa idan muka zo wabun sabil me mu ce dan hanya sai mu ce matafiyi kaga matafiyi an fassara ne da ma'ana ba da lafazi ba in lafazi ne sai a ce ɗan hanya sai a bar mutane a cikin rudani to yasa ana fassara abu a riga duba kalmomi da ladabin su yadda ya dace sai a fassara sai a fahimta in yanzu kawai ka samu mutum kana hausa kace wa balarabe ko bahaushe ina wani sai kace na wuce shi a bakin kasuwa yana shan rana kana faɗan wannan ya fahimta sai ya zauna a bakin kasuwa rana na kansa amma ka gaya ba da rabe ka fassara kalmomin a larabci ba zai fahimta ba bi aina fulan ina wani sai ka ce bihi wa huwa bi fammi suq yashrabu sham zai fahimce ka ba zai fahimta ba na wuce shi kace bi fammi suq sai ka kira baki wai shine bakin kasuwa ba haka zai fahimta ba kuma kace yashrabu sham zai na shan rana zai fahimta ba zai fahimta ba so ke sa yare in ana fasara a kiyaye ladubbansa na waɗanda fauna ninkum, suke wafati ko suke rasuwa a cikin ko kuma in kai direct fasara ake daukar rayukansu ya tare da biyar ake kashe su wa fauna ake dauka ba a kira wa yake ɗauka ba anan ninkum daga cikin ku ku mazaje akwai da ake ɗaukar rayuwarsu magana ta biyu kuma da aka ce wa fauna. kaga an gina yuta waffa wannan fi'ili ne mubari'i mabniyyu lil majhul wato ba a faɗi wa yake daukar rai ba amma mun sani wa yake daukar rai a mafiya wala kula mu ce Allah subhanahu wata'ala amma an kabi qur'ani Allah ta'ala kan kira wani lokaci ya ce shi yake daukar rai wani lokaci ya kira ya ce ko mala'ikan mutuwa ke dauka wani lokaci ya kira ya ce ko manzanni ke dauka a ran ma ka kawo mana koda misali الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بحوث يتوى باء رسا نونو أرقا إن من نونو أرقا إن شاء الله باء رسا با ba a ce eh, a rama a nemo aya الله rasa da taimakon Allah Allah ya kara wa rayuwa albarka shi kaga daga kaci a baka misali lokaci kafin karke bakin ka sai ka ji abin kamar ilhama sai Allah ta'ala ya gaidin aramma Allah ya saka da alkhairi wannan misali ne mai kyau kaga a wannan ayar Allah ta'ala ya ce Allahu yatawaffal anfus hina mautiha Allah yake daukar rayuka a lokacin mutuwa cikin suratul zumar kenan ko aya ta 42 kaga sai ce Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wanda bata rasu ba kuma a cikin bacci ne amma kaga daukar rai sai Allah yace shi yake mu ajiye wannan daya mu irga na biyu kuma Allah ya kan iya cewa mala’ikan mutuwa na iya yi. Kul ya tawaffa kun malakul mawucin lalli wuki na bikun sun ma’ila rabbi kun Allah ya saka da alkhairi. Allah ta ala ya cewa me? Kul ya tawaffa kun malakul mawucin lalli wuki na bikun. Wannan zai zama cikin suratun da aya ta goma sha ɗaya kenan. Kul ka ce ya tawaffa kun wanda yake ɗaukar ranku shine malakul maut mala'ikan mutuwa asalin sunansa shine malakul maut wannan mudafun wa mudafun a qur'anance da a sunnance cewa sunansa azra'ilu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ce duk bincike ya nuna cewa wannan bai zo a hadisi ko a qur'ani ba in iya da asali to isra'iliyat ne amma asalin mala'ikan mutuwa shine malakul maut ba azra'ilu ba mafhum tayyib kaga anan can ayar farko da aran ma ya kawo mana cikin zumar ta 42 Allah yake shi yake daukar rai ta biyu da aran ma ya karanta cikin da aya ta goma 11 kuma Allah ya ce mala'ikan mutuwa ke daukar rai wani wuri kuma sai ya kira ko manzanni وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون wannan zai zama تكون سورة الأنعام آية aya 61 a nan wurin Muhallin shahid Allah ta yake cewa hatta idza ja'a da na shine Muhallin shahid An rusul mu bi ma'ana almala'ika mala'iku ne suke dauka idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku sai mala'iku su dauki ransa to kaga a ayar farko a cikin suratul zumar Allah ta'ala ta 42 yace shi yake dauka aya ta biyu da aran ma'aika cikin sajada ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce malakul mauti a aya ta uku kuma da ya ka cikin suratul an'am ta 61 Allah ta'ala ya ce mala'iku ke ɗauka malamai suka ce in ka gwama guda uku nan shine ma'anan wallazi na yuta wa fauna minkum misali uku nan shine na farko Allah yake ɗauka me Allah yake ɗauka iya nufin Allah ne yake ba da izinin a ɗauki rai mala'ika baya na kashin kansa idan lokacin yayi Allah zai ce to lokacin wane yayi sai ya ɗauka to wannan wanda ya bada umarni aina zama shi yayi me shi yayi aiki saboda shi ya bada umarni na biyu wa ake ba umarni shine Allah ya bada umarni a cikin zumar ta 42 sai ba wa mala'ikan mutuwa umarni kamar yadda misalin da aran mai cikin sajada aya ta goma sha daya shi mala'ikan mutuwa da aka ba shi umarni sai ya zo ya ɗauka idan ya ɗauki ran sai kuma na uku da Allah ta ya ce mala'iku ne ke ɗauka. kamar yadda hadisi na albara bin azib radiyallahu anhu ya faɗa ko cikin littafin ahkamul jana'is wa bid'a wa ana shaykh muhammad nasir rahmatullahi alaihi ko da tafsirin ka duba akwai sai mala'ikun su karbi ran a hannun malakul maut sai su haura sama da shi sai a tafi sama da ran mutum to wannan shine yadda ake gwama ayoyi duka uku a wuri ɗaya ma'anan ya fito dan za ka ga lokaci Allah ya ce ni na dauki ran to sai ka ce saboda Allah ne yake bada umarni in yace mala'ikan mutuwa ne yake dauka saboda shi Allah yake kumurta sai yazo ya tirara in kuma yace sauran mala'iku ne saboda idan malakul maut ya karba zai ba wa sauran mala'iku kaga tsakanin malakul maut da sauran mala'iku sun yi team work ne bisa ga umarni na Allah subhanahu wata'ala so saboda duka ukun nan su shiga sai Allah yake yutawaffauna wallazina waɗanda ake ɗaukar ran saboda me saboda ɗaukar ran mataki uku ne Allah ya yi umarni malakul mauti ya zo ya ɗauka in ya karɓa mala'iku su sauko su karɓa kuma su haura da shi sama to shine sai a ce yutawaffauna ka duba balaga ta qur'ani kawai sai ce wanda ake ɗaukar rayukansu daga cikin ku saboda me saboda matakan na da yawa haka ake ɗaukar rai to wallazina yutawaffauna minkum waɗanda ake ɗaukar rayukansu a cikin ku wa yazaruna sai su bari kaga walladina yutawaffawna minkum wa na azwajan a wurin shine asali da daka daga walladina mubtada ne kuma shine ismu mausul sadai yatarabbasna shine a matsayin khabar daga nan sai ka gangara so daka jumla ce da take kunshe da mubtada wani bangaren ta khabar wani bangare naka kamar yadda aya guda kan zo a matsayin a wata aya ta zo a matsayin khabar to za ka waɗanda waɗanda yuta wa fauna minkum ake ɗaukar rayukansu a cikinku musamman ku mazaje da ake magana wa yazaruna suke bari, yazaruna shine ya turukuna suke bari a bayan sun rasu azwajan matayensu da suke aure ko mutum da iya da mata biyu ko uku ko hudu ko mace daya ko kuma wani na da ɗaya wani na da ɗaya wani na ɗaya duka sun rasu kaga jam'in ya zama mai azwajan azwajan jam'u takfir ne na zaujun zaujun kuma shine mufradi wato guda ɗaya singular sai a ce zaujun a ka'idar larabci zaujin shine man uqida lahu nikah imma zakar wa umma wa imma unsa duk wanda aka daura masa aure namiji ne ko mace a larabcin qur'ani larabci fusha standard arabic sunansa zaujun namiji sunansa zaujun mace sunanta zaujun wani zai ce to ina aka samu kuma zaujatun an samu zaujatun ne daga wajen malaman alfara'im malaman raba gado idan aka yi da suwa sai suka yi tebul haka suna raba gado saboda ana yi ana yin sa jadwali ne sai a yi na tabular form haka ake tebul a tsara shi da columns da rows haka ake raba gado to idan aka yi sai a saka zaujun zaujatun abuna zukurun inasun abun ummun in babu su a zo jaddun ko abun da ya kama da haka to suna tebul sai saka saka namiji zaujun mace zaujun sai a samu rudani wani lokaci sai ya zama zaujin na farko namiji sai a dauka na mace to saboda su bambanta namiji da mace suke ce zaujun namiji sai suka kara taga mace sai a ce zaujatun mace amma a Kur'anance namiji zaujun ne mace zaujun ne maza da yawa azwaj ne jam'i mata da yawa azwaj ne wani zai ce na muka samu zaujat sai ce daga wancan ka'idar malaman fara'id da suka ce zaujatin mace dan su bambance da namiji sai a ce zaujat jam'u mu'annasi salim a matsayin jam'in zaujatun mafhum tayyib amma an ka duba qur'ani za ka ga zaujun yana iya zuwa a matsayin mace ba namiji ba arma kana da misali ko misalai wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama wannan cikin suratul furqan aya ta 74 na so ka nemo mun ayar zaujin mace kawai ba zaujatun ba wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ara ya koma الروم rum aya 21 ni dai ina son eh zaujin to ka ko kisar annabi adam da matarsa ina ga waya kun wa cikin suratul a'raf kenan goma sha tara. wannan misali yayi kaga sai Allah ya ce wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka ba a ce wa zawjatuka ba zaka ce kai adam zauna aljanna wa zawjuka da matarka ba a ce zawjatu ba ga ir wata a bakara wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka bakara aya ta 35 zaka ce zawjuk ba a ce me zawjatuka ba ko kuma wakisar annabi zakariya da Allah ta'ala zai bashi wa da yahaya min babil misal sai al Allah ta'ala yace muhallu shahid wa asla na fastajabna lahu bismillah wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه Allah ya saka da alkhairi wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta 89 da kuma bangaren ta 90 bai karasa ta bai tsaya a wurin yayi ma'ana muhallu shahid da Allah ta'ala ya amsa addu'ar sa zai ba shi da sai ce wa aslahna lahu zawja ai kaga sai zama ko sai muka gyara masa matarsa kaga bai ce zawjatahu ba sai ce zawja to zaka ka'idan zaujun mace zaujun namiji shi yasa misalin da ya kawo na biyu kuma jam'in su kamar cikin suratul furqan ayat da ya kawo rabbana hab lana min azwajina kaga namiji ke addu'a misali sai ce min azwajina matan mu ka bamu na kware in mata ke addu'a min azuwajina ka bamu maza na kware don haka jam'in maza da mata duka ɗaya ne a larabci fus'a mafhum tayyib wannan misali ne mai kyau ko kuma na cikin rum din wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku daga kawunanku mata sai kira mata cikin rum ta 21 so waɗannan misalai ne da Allah ta'ala ya ce wa zuwa azwajan amma tunda nan rasuwa ne azwajan din kaga da mata kenan shine wa zau zawjat bari mu yake da larabcin malaman gado sai suka bar mata tunda shi namiji baya wannan iddar da mace ke masa na takaba ya suna daku shine ya tarabban ayyan birna za su zauna suna dako bi an fusihinna da kawunansu arba'ata ashhurin na tsawon wata hudu wa ashara da kwana goma wannan su ne adadin kwanakin da mafiya yawan mata suke yin takaba idan allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mazansu za ta zauna tsawon wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu sai ta kara kwana goma a matsayin takaba wa da mijin da ya rasu ana cewa mijinta ya rasu take sai ta yi mai a ranar ta fara takaba ba sai ta jira to barin bari sai wata ta kare in fara ba ita takaba ana yin ta automatically ne daga ya rasu ko da ba ta da labari a ka'ida takaban ta ya fara haka ka'ida idda tana faruwa ne take ba abu ne da kike sai an jima ba suna ne ana fara ku take ne to kaga da dama ba su fahimtar wannan ka'ida daga mutum ya rasu kenan ta gaba ta fara sai kuma a duba ladubban takaba akwai takardu muhimmai da aka rubuta akan takaba da suka yi magana mai tsawo a kai akwai littafin ahkamul ihdad na Sheikh Muslih mujalladi guda ne akan hukunce hukuncen da suka shafi takaba iya da muhimmanci in mutum ya duba cikin al na Ibn Qudama rahmatullahi alaihi musamman mujalladin sa na takwas yayi maganganu da yawa akan masail na takaba in mutum ya duba cikin fatawa na Bin Bas rahmatullahi alaihi mujalladi na ashirin ya yi maganganu da yawa akan matsala ta takaba sosai kusan ma ya sadaukar da mafiya yawan bangaren akan fatawoyin takaba ne fatawan lajnatul da'ima da buhuthil ilmiya mujalladi na goma sha biyu hukunce hukunce ne na takaba waɗannan abubuwa ne duka ba a yi su sai da ilimi ba da al'ada ake yin su don bautan Allah ne shi yasa za a ga kana duba takaba za a ga ana kurakure da yawa akwai abubuwan da suka zo na shirkiyat har da bid'a da dama a cikinsu da ba a ma Da mu an kula da su ba kuma a ka'idan su bid'a ne bid'o'i ne da ba su da asali abin da ya tabbata a sunna kamar hadisin ummu atiyya radiyallahu anha riwaya na muslim rahmatullahi alai hadisi na 2740 take cewa kunna nunha an nahidda fauka salatin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashara tace an hana mu da muyo wani mutum idda na sama da kwana uku abin da ake ce morning na wanda ya rasu sai dai ga miji shari'a ta ce mu wata hudu da kwana goma wanda yake tabbatar da hukuncin mai takaba wata hudu da kwana goma sai ta ce daga cikin ladubban takaba da aka karantar da mu na farko daga cikinsu shine ta ce shine Allah na kada mu sanya kwalli a ido wannan ladabi ne na takaba matar da ke takaba ba a san sanya kwalli na biyu daga cikin ladabi na takaba lanar tsayyaba da kada mu sanya turare a jikinmu na uku ta ce wa Allah nalbasa sauban masbuhan kada mu sanya kaya irin na ado da yawa an bi so mace ta sanya kaya na tawali'u da kaskantar da kai na hudu a turare an mana sauki mu saka idan a lokacin tsarki ne in mace ta yi al'ada tana ta gaba saboda gusar da hamamin da ke damunta ya halatta da sanya don ta dauke wannan hamami ba don wani abu ba wannan ya sa bin basu rahmatullahi alai a littafin da na kira daga farko ka duba daga shafi na ɗaya zuwa na da hudu ya yi maganganu kan masail da dama na takaba da na dubba ya taƙaita su zuwa gida biyar na farko adamun kuruci illa li daruratin matadaiki ta gaba ba a san fita a gida sai da darura darura shine ba ta da mai sayo mata abinci tana bukata ba ta da lafiya za ta je ta asibiti ɗanta ba lafiya ba mai kai shi da wajen asibiti za ta iya ɗauka ta kai in ka duba cikin littafi na almuhuni na ibnu qudama rahmatullahi alai mujalladi na takwas daga shafi na tamanin da takwas zuwa na ɗari da sittin da biyu ya yi magana akan waɗannan uzurin da ke faruwa ya kawo hadisai na imamu ahmad rahimahullah da mata ke zuwa jefe yin halta ko kuma su fita za su sai wani abu suna ta kaba sai namiji ya ce ai ki koma gida bai halatta ba sai su tambayi manzon Allah za mu je nemo abinci kuma an ce bai halatta ba manzon Allah yake tunda baki da mai miki je yake yi to har neman abinci ya ba su daman su je su yi to kaga kenan fita idan ba ta da mai ba ta abinci dole ta nema to ya halatta ta je in ku aiki ne na ofis to yana da kyau ya zama akwai tsarin da matan da ke ta kaba a yi kokarin rika ba su hutu kamar yadda ake ba da hutu na haihuwa da abin da ya kama da wannan suna da wannan bukata ya dace zama akwai tsari a gwamnatoci na ba da hutu ga matar da mijinta ya rasu don mai dalili saboda zamanta na gidan da asali wajibi ne to zarura da zai sa ta fita aikin ofis ko abin da ya kamata haka da ake biyan ta wata ya dace ya zama mai an ɗauke mata a wannan lokacin sai a ce to an ba ta wata biyar ta huta a gida wannan sai ma an tausaya mata da abin da ya faru gare ta so da na farko ladabi shine ba a fita a gida ladabi na biyu ba a sanya abu na kaman turare sai dai a hali na darura kamar lokacin tsarki ko na tsananin bukata na uku ba a yin ado sosai ko na kayan sawa ko na sanya gwalagwale ko abin da ya kama da haka ko sarka ko na abu waɗannan ba a bukata a lokacin takaba a sasu na hudu ba a tafa kwalli sai dai in ciwon ido ne ya kama za ta iya sawa kwalli a matsayin magani a wannan hali ya halatta tana iya yin su waɗannan iya daga cikin muhimman ladubba da aka sa mata idan tana ta kaba sai ta yi su sai ta kiyaye su muhimman ladubba ne amma cewa a aka ta zauna ita kadai wannan bai da wani asali a addini in ta zauna ita kadai ba damuwa ta dai shagaltar da kanta da ambaton Allah subhanahu wata'ala kar ta sa baki a cikin tadin da bai da amfani in bukata ta kama sai ta fita in ba ta kama ba sai ta zauna kamar da muka yi bayani a fatawa da muka amsa ran nan cewa Allah yake da in fi hatta ya bulugal kitabu ajala haka manzon Allah ya gaya wanda za ta fita yake zauna a gida sai ta zauna a gidan da ta ya rasu in kuma gidan babu aminci ko kuma babu kula da ita ko babu tsaro ko akwai wasu matsaloli a babin darura ya halatta ta canja gida daga wani gida zuwa wani gida wannan ya halatta waɗannan ladubba ne muhimmai ga matar da ke ta ba sai ta kiyaye za ta yi wata hudu da kwana goma sai dai akwai waɗanda a nafsi an toge ba dole ne sai sun yi wata hudu da kwana goma ba babban abin da aka toge shi ne mace mai juna biyu وأولاة الأحمال wannan cikin suratul talaq wani bangaren aya ta hudu kenan da Allah ta'ala yake wa ulatul ahmal ajaluhunna wadanda suke da juna biyu ajaluhunna ajalin iddan su na aure idan ya mutu da ajalin takaban su duka biyu ayyadu an hamlahunna shine idan suka haifi abin da yake cikin su kisa akwai hadisai da dama da mace mijinta zai rasu bayan layali yan kwana biyu ko uku ko hudu sai ta haihu sai manzo Allah ya ce ki je kin gama ta gaba to in mace na da ciki a ka'ida ba a aiki da aswalul ajalaini abinda za a yi shine sai a duba wanne ne tana da ciki eh to haihuwan shine kare wata gaba akwai fahimtar ibn abbas radiyallahu anhu da za yake da atwalul ajalaini to amma ko shi a wurin abin da ya karkata shine kuma cewa a fatawarsa ta biyu shine cewa wa ulatul ahmal aihuwan ya wadatar sauraka in mace na da ciki da fana uku mijinta da rasuwa sai ta haihu ta gama ta gaba in sati ne ta gama ta gaba in kuma cikin bai wuce wata biyu ba ko uku to kaga za ta yi ta gaban wata shida ko bakwai duka tana ciki saboda har sai ta haihu tukunna sai zama ta kammala ta gabanta amma in ba ta haihu ba to tana cikin ta gaba za ta yi tsawon wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma malamai sun yi ta kara wa jura ilimi me yasa aka ce wata hudu da kwana goma specifically wasu al'amura na shari'a ta abudiyya ne Allah yakan ce ku yi ya gane da muka ce mu bayi ne gare shi in mu bayin ne mu bayin na hakika ne na biyu dole mu amince hikimomin da Allah ta'ala ya yi a cikin hukunce hukuncensa akwai abin da ba za mu ce ya saba hankali ba sai dai mu ce ya yi wa hankali fintin kau akwai abin da hankalinmu bai kai ya fahimta ba ba a cewa ya saba hankali sai dai a ce ya wuce hankalin in ka tada kakaninmu da kakanin kakaninmu da suka rasu shekara ɗari in suka ga duniyar mu a yanzu da yadda take ciki ba za su yadda da cewa ba sihiri bane kana zaune a nan kana magana da wani iya saudiya kana program live wani yanzu yana kallon mu daga saudiya wani daga abuja wani daga kaduna wani daga gombe wani daga bauchi wani daga kano wani daga taraba wani daga adama wani daga zamfara wani iya kallo daga china wani daga india wani iya kallo daga thailand in kana jin comment din mutane lokacin da ake kato ga kowa yana faɗan wai wurin da yake sai ka yi mamaki hankalinsu ba zai kama ba farkon fitowar remote control da aka yi farkon fitowarsa mutane dama sun ce sihiri ne kana zaune a nan kawai sai ka matsa abu babu igiya da ta hada babu waya sai ga abin ya canja tasha a'a to wannan ai sihiri ne ni na san dattijuwar da ta aka sa a ɗakin ta ɗanta ya hada mata ce ba ta so wannan ai sihiri ne in abu na Allah ne a hada da waya mana amma abu ba a hada shi da kuma kuma a danna kuma yi. to ai kaga wannan ba wai hankali ya saba ba ci gaban ne yafi karfin tunanin dan adam a wannan lokacin amma in mun saba ba sai ya zama normal jirgin sama idan ka gaya wa ka da sahabbai in ba karama irin tasu ba ce wani mutum zai tashi daga China ya a rana ɗaya je Saudiya dan yayi umra ya isa a ranar sahabbai ba za su fahimta ba musamman irin wahalan da suka sha na da'awa da isar da addini daga kasar wajen nan su shiga shan mai wahala ne ba sa sha su shiga misira wani wahala ne amma zuwa cikin awa biyu sai ka iso misira su da wasu al'amuran ba a cewa wai sun saba hankali tunanin mutum ne bai kai ba a lokacin kuma ko yanzu idan ka waye ka je gaban kakanka ko wani babbanka a ƙauye zai ga tunaninka ba ɗaya ne da nasa ba saboda mai zaman sa rayuwar ƙauye ya sani rayuwar guni bai fahimta ba ka ɗauki simple example ka zo ka je kana rayuwa abuja kuɗin cefa ne a gidanka kullum naira dubu sittin ake kashewa sai ya zauna dubu sittin gida za ka gina ko a a ce fa ne a shekara ka ce wata ɗaya sai ce ka shi bai yadda ba shi bai yadda ba an taɓa wannan musu wani ya je ƙauyensu ya ba su labari wai gidansa a abuja lokacin iya biyan haya naira dubu ɗari uku yana tafiya suka ce kaji makare ta ya za a dubu ɗari uku a hayan gida saboda mai a ƙauyen da dubu ɗari uku mai sai ka sai gidaje guda uku su ba su san rayuwar ba za ka hankalinsu ba zai kama dan adam zai biya haya a wancan lokacin dubu ɗari uku ba to yanzu kuma zo su gano ake biya sai sa kai wannan kudin ɗaki ne ɗakin ma ba a ko ina ba watakila sai a bayan gari mafu tayyib haka hukuncin Allah ba komai ne hankalinka ya kai ya fahimta ba wasu kan ci alakar wata hudu da kwana goma da aka saka shine halittar mutum zuwa a hura masa rai wannan period zai ba mata iko ta kula da kanta da za ga tana da ciki ko ba ta da shi tunda mai yiwa tana al'ada mai yiwa ba ta al'ada to da hukunci ne mai iyawa yana da alaka da wannan dogaro da hadisi na ibnu mas'ud radiyallahu anhu cewa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfaku fihi ruhu fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id wannan hadisi iya bukhari da muslim a muslim ya ka cikin babul qadr hadisi na farko to in ka duba hadisin a yadda ake hada halitta daga nutsufa dugon ruwa na halitta sai kuma me jini sai tsoka kowanne arba'in ne arba'in nawa arba'in uku kaga arba'in ɗaya arba'in biyu arba'in uku in ka ɗauki arba'in sau uku ka hada ya zama nawa kwana 120 a nan aka ce ta ashhurin sai ka kaddara wata kwana 30 30 wata hudu ya zama nawa 120 sai a ce kuma goma nan me goma nan sai zama wani ciki da jinkiri gabanin ya fara motsi yana iya kai kwana goma akwai bambanci tsakanin namiji da mace ko yanayin halitta to wannan littasabbut ne don a tabbatar da suke to iya da alaka da wannan na biyu kuma akwai hikimar ɓata al'ada da kuma abin da ake a jahiliya a jahiliyar mace ta mijinta ya rasu za a ɗauke ta ne sai a kai ta kamar gidan dabbobi a can baya can wajen boys quarters ko cikin gadin sai a ajiye shekara guda take a shekara gudan nan ba ta wanka ba a bari ta canja kayanta ba a yarda ta ci abinci sai in yunwa zai kashe ta ba a bari ta sha sai kishirwa ta yi tsanani ba mai zuwa wajen ta zauna shekara guda za ta yi a cikin halin kaskanci ko wanka ba ta yi da musulunci ya zo ya ba su ikon su yi wanka su zauna a cikin gida su ci abinci su sha abin sha a zo a gaishe su a musu jaje a yi ta'aziyya sannan sai takaita daga shekara ya kada da shi kashi ne cikin ukun wannan kawai wata hudu maimakon wata goma sha biyu sai shari'a ta rage wannan duka wani bangare ne na me na yadda musulunci yake protecting right na mata amma yanzu wasu dan jahilci ce musu yake wai addinin shi ya hana su haƙƙinsu bayan addinin su ya ba su wa ashara ashara nan zai zama kwana goma ko darare goma a ka'idar larabci in za ka kaddara sai dai ka ce ashara layal saboda mai idan layal ne namiji ne mun fa a layal laila masa ne mun fa namiji To a ka'idar larabci abu na namiji kaman kwana to irginsa na mace irgen abu kuma mai damirin mace na namiji ne sun kace ashara ai ba a ce asharata ba to sai a kaddara darare ne layali akwai misali mai sauki ka duba ko cikin suratul haqqa faraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma wannan cikin suratul haqqa misali ne mai kyau da aran maika aya ta bakwai da Allah zai halakar da samuda mutanen annabi salih sai ce sakharaha alaihim sai ya dora wannan azabar iskar da ta zo ta saba'a sai ce saba'a layal kaga ba a ce saba'ata ba za ka ce saba'a layal saboda layal mace saba'a kuma namiji ne a irge da aka zo wajen kwana kuma sai aka ce wa samaniyata ayyam ba a ce wa samaniya ayyam ba saboda ayyam na miji ne to yanzu kirgin sai zama samaniya ta. to da ka malamai suka ce a ka'ida tunda an ce ashkurin wa ashara ba a ce asharata ba dole sai mu kaddara layal to aka kaddara layal dare goma to banda wuni kenan sai suka ce to ai akwai inda Allah yake kiran dare kuma yake daren sa wuni ne to sai mu ce to ashara layal amma bi ma'ana asharata ayyam saboda adam ma in ka koma ko cikin suratul taha illa bitum illa ashara wannan misali ne yatakhafatuna yatakhafatuna bainahum illa bitum illa ashara نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما wannan cikin suratul faha aya ta 103 da 104 muhallin shahid da Allah ta'ala yayi magana akan mujrimai mutanen banza sai yace suka ce illa bitum illa ashara ba mu zauna ba sai goma ba su ce ashara ta ba tunda suka ce ashara anan me za mu kaddara sai mu ce layal kaman wannan saboda ba a ce asharata ba amma ƙarshen aya ta 104 a cikin tsahadin sai sai me na hannu a alamu jima ya kulu na iz ya kulu a misalihun tsarikatan illa bisun illa yauma kagan ka ce asharata ashara layal to layal din kuma sai Allah ya ce illa yauma shi ya fassara yauma din to ka in mun ɗauko wacce ayar sai ta shigo cikin wannan ta ashirin wa ashara layal amma layal kuma fa in ka koma tsaha misalin da arab ma ya kawo to wannan kuma sai fassara maka layadin yana zama yauman ne to shike da mun fita a sarkakiyar sai mu ce arba'ata ashhurin wa ashara layal bi ma'ana arba'ata ashhurin wa ashara ayyam mafhum sai to zaka ke dan wata hudu da kwana goma tambaya ta gaba kuma shine misali bayan mata mai ciki akwai wata da ake togewa ko akwai mai sabanin hukunci ana iya samu na biyu matar da mijinta ya suke da tabuwar hankali akwai wanda suke gaba ta gaba akan tantana da tabuwa saboda nafsosin da ke nuna an ɗauki alkalami akan wanda yake da tabuwar hankali na biyu mace sai mijinta ya bata gaba ɗaya babu labarinsa ta jira ta jira ba labari ba wani wanda ya ji duriyarsa malamai suka ce ya ta kaba ta dage suka ce ita ba ta fara ta kaba directly don babu tabbacin labarin rasuwar mijin abinda za a yi sai a samu alkali kaga muhimmancin alkalai a musulunci su zama suna bincike suna nazari kuma suna kwatanta adalci Allah ya taimaki mu akan haka sai alkali ya duba a halin da ya bata kwatan wannan lokaci ne za a cire tsammanin cewa ana gaba ya raye in yana raye za a ji labari maybe ya zama wata uku maybe ya zama wata shida ko ce shekara ko ce shekara biyu dole sai a ji labarin in abu ne mai sauki da iya gare a ce kawai jirgi ne ya faɗi da mutane kuma an ji labarin an gan shi a garin an duba manifesto ba a ga sunansa kiliyani ba ko an game kama da nasa ko kuma jirgin da ya fada akan wasu motoci shi kuma ya shiga motar fasinja a kama da mota ɗari sun kone a wurin Allah ya sauwake sannan ana zaton maybe yana ciki don me don yayi waya cewa zai bar gari kaza zuwa kaza kuma akan hanyar to kaga wannan jinkirin ba zai yawa ba saboda ya zama daidai lokacin da ake zato duk da ba a ga gawarsa ba ba a san wata motar fasinja ya shiga ba amma in shirin ya zace akwai justification dan gaskiya yana wurin ko irin tankar mai da take zuwa ta kona shaguna ya bar gida ya je kasuwa kasuwar da ya je din mai sabbi ya ce a wurin na sauke shi kuma bayan nan sai aka ce ya rasu kuma an samu gawa waki da yawa to kaga mibi da ce to bari mu ba shi da wata daya mu gani ko biyu so daga wata biyu ya ce ta jojan alƙalin na wata biyu sai ce to daga yanzu mun kaddara ya mutu to ki fara ta ki a yau to wannan jiran da ya shiga ta kaba ba so daga ranar da ya bada sai ta fara irge sai ta yi wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma sai ta haifa na biyu akwai abin da ake cewa imra'atul mafqud wato matar wanda ya bata gaba daya to wannan ya daga cikin imra'atul mafqud sannan na biyu wanda a irin zamani da da yayi tafiya mai tsawo to wani alƙalin zai bada shekara biyu ko uku duka na jira ne idan a lokacin ta gama ta gaba ta yi aure sai ya dawo hukuncin da alkali ya yi saboda mai alkali hukuncin da ya take decision na ya rasu a matsayin shika ake ɗaukansa to da ka bayi da ikon kuma ce sai an dawo da ita saboda ta yi gwargwadon abin da za ta jira kuma a lokacin da ta kammala ta gaba ba malamai sun kara juna ilimi idan ya dawo gabanin ta aure akwai sabon aure ko babu idan ta yi a magana mafi inganci gara a sake sabon aure din sai dai alkali kuma ya ce ya kaddara ya rasu in bai rasu ya yi auren ta wanda kuma a babin ya halatta a sake yin sabon aure duka babu damuwa a kai sai na gaba miji ne mace tana jira ba ta ji labarinsa ba misali ya fi taron ɗaya ga watan almuharram sai ta kai ƙara wajen alkali a bincika mata complain kai ta kai kuka alkali ya ce a jira aka jira wata ɗaya biyu uku hudu biyar ba labari bayan wata biyar ya yi sai aka ji ai tun ɗaya ga almuharram ya rasu a lokacin da ya rasu an samu date ɗin da ya rasu ita kuma wata biyar da rasuwar to a lokacin automatically ta ma kammala ta kaba ba sai ta yi ba saboda yanzu akwai yaƙinin ranar rasuwa kuma ita ta gaba automatically ake farawa so tunda da ta kai har ma ramadana amma tun ɗaya ga almuharram ya rasu sai mu ce to ai wata hudu da fara goma ya tsaya kin riga kin gama ta gaba kiran ma da ki yanzu ba wani amfani tun ya tabbata ya rasu ta gabar ta tsare tun ita ta gaba da man ba wai niyya ake ba automatically ne kawai dole ta fara a lokacin to ita sai a ce kin gama ki kin gama ta gaba so a lokacin ta samu aure sai ta yi wannan daidai ne a shari'a to wannan shine bi anfusihim hinna arba'ata ashhurin wa ashara ina ga sai dai mu zai a tsaya a rabin ayar gobe sai mu tashi akan kan fa'iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir gobe sai mu kammala rabin ayar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته